akwai wani application wanda yake ba da damar mutum ya gaito abokansa a ya samu kuɗi da wannan application ɗin amma idan ka tara kuɗin a ciki ba wai kuɗin za su turo ma account naka ba application ne daman wanda ake online shopping da shi kamar su jumia haka to sai dai ka ga abin da kake da bukata a ciki ko kuma ka yi satin ka siyi wannan abin a kama har inda kake kafin mu kai tsaye ga bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all hakan zai baka damar nan gaba da na dora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye ana ajiye muku link na wannan application din a description na bidiyo na so kai tsaye za ku je ku saki wannan application din domin ku yi da shi ok bayan wani application din ya buɗe za ku ga ya kama ku wannan fuskar kamar yadda kuke gani haka za ku ga akwai inda aka sa sign up bonus za ku ga 1000 naira to idan kai register a farko za su baka kyautar naira dubu daya to abin da za ka yi shine za ka danna inda aka sa skip nan a nan wajen sai ka danna akan sa sai ka zo ka sa inda ka shiga inda aka sa register din nan da yake a nan wajen domin kai registration so za ka zo ka cike wannan bayanan kamar da kuke gani za ka zo ka sa a ah, first name za ka sa email address sai phone number a inda aka sa referral code kuma za ka sa wannan code da kake gani a jikin screen so kai tsaye sai ka zo ka ciki wannan box din kai alamar tick so bayan ka gama kai tsaye sai ka danna send OTP da zarar ka danna send otp da yake a ƙasa nan to za su turo ma da wasu code a email address ɗin da ka sa wajen yin registration to kai tsaye sai ka sa domin ka kammala registration naka so kasancewar already ni na riga da na yi create na account a wannan application din so bari na zo na yi login na account ɗina bayan dai ka kammala registration abin da za ka yi ka da baya ka shiga login da yake a ƙasa nan sai ka zo ka sa email address naka sai kuma ka sa phone number so kai tsaye zai wuce da kai a cikin account naka ok kamar yadda kuke gani haka kuna shiga cikin account na huza huga a farko ma sun sa you just got 1000 free so haka yana nufin kurga da kun samu kyautar naira dubu daya a wannan application din so abin da za ku kai tsaye sai ku shiga inda aka sa a go toilet so za ku ga balance na idan yayi refresh a wajen za ku ga 1000 ta shiga so abin da za ku shine za ku dawo ba za ku ga a ƙasa na akwai inda aka saka account da yake a ƙasa nan sai ku danna akan sa so da zarar kun danna akan account za ku ga akwai gurin da aka sa a uh, refer your friends and earn up to 500 naira on each referral so abinda ake nufi a nan shine za ka yi invite na abokanka so duk mutum ɗaya da kai invite za a baka naira 500 to abinda za ku yi shine kai tsaye za ku danna inda aka sa refer now sai ku danna akan sa so da zarar kun danna akan sa za ku ga akwai a uh, referral code da suke bayarwa so za ka yi kwafi na wannan referral code ɗin ka tura abokanka sannan ka sa su sauke wannan application ɗin so duk wanda ya rijista da referral code naka kana da naira ɗari biyar idan kuɗin naka ya tara hanyar da zaka baka cire shi dama kamar yadda faɗa muku a farko ba za su turo muku a account naku ba sai dai ku yi siyayya da shi application ne wanda ake siyayya da shi a online so za ku duba ku ga abin da kuke da buƙatar siya idan babu abin da kake da buƙatar siya a wajen misali ba ka gan shi ba to za ka iya zuwa ka yi satin a nan wajen misali za ka zo ka yi misali kamar a jaka haka so kai tsaye za ka zo ka yi satin da zarar ka yi satin abin da kake da bukata za ka ga sun fito a ƙasa nan sannan kuma kowanne da akwai farashin su a ciki to idan kuɗin naka ya kai abin da kake da so ka siya so kai tsaye za ka danna a kansa bayan ka danna a kansa za ka ga akwai inda aka saka burnout da yake a ƙasa nan so kai tsaye za ka sa kwantiti guda ɗaya ne ko kuma guda biyu da dai sauransu kai tsaye sai ku ƙara danna a burnout so da zarar kun danna idan kuɗin naku ya kai za ku ga a uh, da kun yi oda za ku cike bayanan ku da adres inda kuke za ka muku har inda kuke idan kuma kuɗin naka bai kai ba kana so ka siya kuma za ka dawo ba ka shiga account da yake a ƙasa nan sai ka zo ka shiga inda aka sa top up da yake a nan wajen domin ka cika shi so bayan ka shiga wajen top up za ka sa adadin abin da kake so ka yi deposit misali idan kamar ka tara naira dubu biyar kuma abin da kake so ka siya dubu shida ne to kaga kana da buƙatar ka cika dubu ɗaya kenan to kai tsaye misali za ka sa dubu ɗaya so kai tsaye sai ka danna proceed da kake gani so za ka sa bayanan katinka domin a ciri wannan naira dubu ɗaya um, babu matsala a wannan za ku ga face tag ne wannan gateway din yardajje ne ana transaction da shi so abin da za ku yi shine bayan ku gama cikewa kai tsaye za ku je ku yi order a kawo muku da wannan kayan hanya da ake bi kenan a cire amma ba sa turawa ta account so wannan ita ce hanyar da za ku bi ku samu kuɗi da wannan application din idan da mai tambaya zai imina ƙarƙashin comment na gode mu haɗa bidiyo na gaba